siriya studio Kalangu. Kalangu, studio Kalangu. Shirye-shiryen studio Kalangu ke sauraro daga nan birnin ya mai karfe biyar da minti talatin cip cip ga labarun da mai gabatarwa gunguma man ɗantani ga A garin Difa jakadan kungiyar kasashen Turai ya jagoranci bikin karɓar ɗakunan ɗaukar horaswa na aikin hannu. A karma kilomita arba'in da birnin Yame wani ya yi wa wata yarinya 'yar shekara hudu fyaɗe za ku ji yadda lamarin ya wakana. Babban taron da ya gudana a gundumar Bankilare bisa maganar kwanciyar hankali zaman lahiya da ci gaban yankunan da ke bisa iyakar Bukina, Mali da ƙasar Nijar, jigon shirin musamman kenan na yau. sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu kuma ga fasar labarin dalla-dalla. Rukunin kungiyar matasa masu fafutukar ganin Nijar ta yalwata Mojen a jiya sun wallafa wata sanarwa wadda a cikinta suka taɓo al'amura da dama na zamantakewa da yanayin siyasa da ƙasar Nijar ke ciki, da ma maganar Abdulaziz Abbas, shugaban Actis Nijar, Isa Siraji, shugaban ƙungiyar Mojen, ya yi wa Rukayatu Adraman cikon bayani. A kwana ashirin da tara na wata wanda ya shuɗe wanda a cikin shi hakika kowa ya ga yadda 'yan Nijar suka hoto da bibi suka nuna rashin amincewansu da milki na kama karya wanda ake son a shinhida a jamhuriyar Nijar. A sakamakon wannan abu aka kama abokan su uku. Abun da ya bamu takaici a cikin wannan kamu na Abbas Abdulaziz shine a gidan shi aka je aka yi bincike sannan kuma gwamnati ta amshe mota shi da ma gidan da takardun gidan da yake ciki amma takardun gidan ba su sani ba ne saboda wa'annan takardun gida ne na gado ba na Abdulaziz kadai ne ba. Isa Siraj kenan na mujan kuka saurara. Gwamnan yankin jihar Maradi a jiya ya aza dokar hana shan shisha a cikin hilaye da jama'a ke walala a faɗin shimfiɗar yankin baki ɗaya. An ɗauki wannan doka ne domin kwakwaɓe kwata-kwata al'amarin shan shisha da ke neman zama wani bala'i. Mu saurari gwamnan jihar Maradi Zakar Umaru. Na sa hannu bisa wani ƙuduri wanda ya haramta shan wannan shisha bisa tituna da bisa hilaye duka dai a nan cikin jihar maraɗi gaba ɗaya ba garin maraɗi ba dai mun ba jami'an tsaro umarni akwai wurare bakin gulbi da wurare na inda ake masha da abubuwa na asha duk wanda a ɗan makaranta mun haramta mishi zuwa a wannan wuraren kuma jami'an tsaro duk wanda suka kama da samari da 'yan mata insha Allah za a kai su a can ofisin jami'an tsaro sai uwayensu sun zo kowa ya gansu da ɗanka da ɗanwa ne da ɗiyakka ga inda aka kamo su a lokaci kaza ba komi ba ne ya samu ke wannan abun saboda mu tsirar da mutuncinmu saboda ƙasa in matasa suka lalace to ƙasa ta lalace hal abada. Mun sa arewacin ƙasa, asusun bada tallafi na ƙananan hukumomi FICOD a birnin Agadas jiya ya samu haɗuwa da kwamitin nazarin amincewa da ayyukan proje na yankin. A jimilce madaidaitan proje 37 na kwamin goma sha hudu za a zartarwa bisa zubin jarin kuɗi na miliyar guda na sefa da fikot za ta bayar zubin shekara ta da 2018. Ga Dokta Agalher Musa mai kula da tsarin karfafa gine-gine na ƙananan hukumomi a fadar Firaminista ɗauke da cikon bayani. C'est des micro-projets montés au niveau de chacune des 14 communes de la région d'Agadez qui seront aujourd'hui. Kananan projet ne da aka girka a dukkan kananan hukumomi goma sha hudu na Agadez. A yau wani kwamiti da aka samar bisa kudirin gwamnan jiha zai gudanar da nazari a kansu domin a tabbatar da su kuma ana tattara komi ne a cibiyar Fikod da ta Agadez. Za su duba yadda aka kafa kowane proje domin akwai ka'idodi da suka shafi abubuwa daban-daban. Ya kamata dukkan waɗannan proje-proje su cika ka'idodin. A ƙarshen wannan taro na ini ɗaya kwamitin zai tantance wani adadin furoje da za a gabatar a yayin wani babban zaman taro su ne kuma fi da za ta tallafawa da kudade a matsayin ah, abokan hulɗa. A gaida Asumana Shina da fasara, mu isa gabas cin ƙasa baki ɗaya. Minista mai kula da makarantun koyon aikin hannu a jiya ya kasance a garin Difa tare da jakadan ƙungiyar ƙasashen Turai EU da wakiliyar ƙungiyar UNICEF inda suka halarci bikin karɓar ɗakunan ɗaukar horaswa na aikin hannu. Miliyan goma na Ero aka zuba ta hannun jarin ƙungiyar ƙasashen Turai Union European. Mu saurari Ministar Abdulkadir Tijani. mun zo mu yi bikin amsar wa'annan manya-manyan makarantu da suka taimake mu aka gina a nan cikin jihar difa wa'annan makarantu makarantu ne masu ɗimbin mahimmanci saboda mi saboda makarantu ne inda za a horar da yara wa'anda za su koyan ayyuka za su koyan sana'o'i kamar yadda na hidi kowa ya san jihar difa yan shekarun da suka wuce ta shiga cikin wani hali wanda muke fatan da gaugawa allah ya hidda ta daga ciki ana nan ana gabatar da ayyuka wa'anda za su ba da dama jama'a difa musamman ma matasa su samu sana'o'i saboda abin da aka lura da shi ne ɗaya daga cikin abubuwan da ake samu shine cikin ƙasar matasa matasa tubarkalla suna nan ba su da aiki yi wannan duk ƙasa inda ke da irin wannan hali babban matsala ce dan shine wanga gudunmuwa da wa'an ga masu hannu da shuni su kawo dan mu bashi muhimmanci muka yi wa ga muka zo muka yi bikin amsan wa'annan makarantu Minista Abdulkari Tijani kuka saurara. Mu komo a nan babban birnin Yame, ginin dam inda zai kare gidaje da hilayen noman rani da ke bisa bakin isa na garin Gudal a yau da A yau da sai ne wato aka kammala bikin karɓar wa'annan dig ɗin minista mai kula da agaji da talafawa a mu al'umma a lokacin wani bala'i lawan magaji shine ya jagoranci bikin. Dam ɗin an gina shi ne tsawon metar hudu ga fasarar rahoton da Habibu Garba ya shirya mana. A cewar minista Lawa Magaji, ginin wannan dam da darajarsa ta tashi sama da miliyar biyu zai ba da damar fuskantar ambaliyar ruwa da ake yawan samu a jihar Yamai. Yau shekara ɗaya kenan da aka kaddamar da ayyuka madatsar ruwan uku domin magance matsalolin ambaliya, inda wannan madatsar ruwan ta gudel an yi ta ne domin rage wahalhalu ga mazauna zagayen kogi kamar gudel, losugungu, kosai da kuma gaba gura. losogungu kosai e gabugura waɗanda aka yi abin domin su sun bayyana matukar farin cikin su saboda hauhawar ruwa wata matsala ce da ke sha musu kai mai garin gabagura na ɗauke da ƙarin bayani muna cike da farin ciki saboda wannan madatsar ruwan za ta ƙara haɓaka ci gaban yankin da hana hauhawar ruwan sama sannan kuma za ta hana tumbatsar hauhawar ruwan kogi Kamfanin More ne ya gina wannan dam tare da tallafin kudade na Bankin Duniya. An kammala bikin karbar wannan dam ne da mika lambar yabo ga dan kwangilar da ya cika aiki cikin wa'adin da aka kayyade. A maraicen ranar Talata bakwai ga watan Nuwamba 2017 wata rigima ta kabre tsakanin masu wasu matasa manoma da na makyaya a cikin gundumar doso mutum uku suka ji mummunan rauni ɓangaren manoman. A cewar shugaban gundumar makiyaya matasan da suka yi wannan aika-aika an kama su kuma za su bayyana a gaban alkalin shari'a na doso. Wani mataki ne hukumomin suka ɗauka domin kauce ma ire-iren wa'annan rigungumu. Shugaban gundumar doso, Yaru Maru, ɗauke da amsa. Tare da jandarmomi mun halarci wajen da lamarin ya afku domin kwantar wa jama'a hankali. Tun lokacin da muka zo mun kira wani taron gaggawa tare da magajin nan gari hudu da abin ya shafa da suka hada da magajin garin Gole, Tesa, Fara da kuma Sambera domin girka wani kwamiti na biya sau da kafa kan sha'anin kiwo. Sannan a wajen wannan taro mun dora wani kwamiti wanda ya kumshi duka bangarori da dama na cikin kowace gunduma domin shirya wata ganawa ga hukumomin jiha domin tsaye da lokacin sakin gonaki. A halin yanzu muna da niyyar tafiya a cikin gundumomi domin faɗakar da jama'a. A gaida Mutari Muhammadu da fasara. Cikin satin da ya shuɗe wani matashi ɗan shekaru 22 ya yi wa wata ƙaramar yarinya 'yar shekara hudu da ke jardin d'enfant a garin Karma fyaɗe. Karma gari ne da ke kilomita arba'in daga birnin Yame bisa hanyar Tilaberi ko kaka lamarin ya faru ga fasar rahoton da Balkisa tahiru ta aiko mana. Wani matashi ɗan kimanin shekaru biyu ya yi wa wata yarinya ƙarama fyaɗe a garin Karma a cikin makon da ya gabata. Matashin ya kira yarinya ne da niyyar ya aike ta ta sayo masa wani abu a wani shago. Daga nan ne ya yi mata fyaɗen bayan 'yan awoyi ne uwar yarinyar ta ga 'yarta ba sai ta tambayi wata makwabciyarta ta ce mata ta ga wani matashi ya kira ta ba a daɗe ba. Da matar ta shiga ɗakin mutumin ne sai ta tattarar da 'yarta a cikin wani hali. Nan take aka kai ta asibitin Karma, daga nan kuma aka garzaya da ita a babbar asibitin birnin Yamai. Kuma mutuna an damƙe shi tare da tura ƙeyarsa a gidan kasan kwalo. Yanzu haka dai yarinya ba ta cikin ƙoshin lafiya saboda ta jimu da al'aurata. Kalau. A Agadez. Tare da Radio Sahara. A kalan ba inda bakwai zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Kausai. A kalan ba inda hudu zangon FM. A Ningimi. Tare da Radio Dilerem. A kalan ba inda tara zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambiyo. A kalan ba inda tara zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalol. A kalan ba da takwas zangon FM. A Walam. Tare da Radio Baru. A kalan ba inda biyar da zangon FM. A Tera. Tare da Radio Philip Tako. A kan lamba bakwai zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba 95.1 zangon FM. An mai. Tare da Radio Scoot da ke Kwartagi. A kan lamba tara zangon FM. A Madawa. Tare da Radio Sarauniya. A kan lamba 102.1 zangon FM. A Tano. Tare da Radio Demargu. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu. Studio Kalangu kuke sauraro daga nan birnin ya mai karfe biyar da minti arba'in da ɗaya. A cikin shirin musamman na maraicen yau, za ku shi fassara wato fusa'ar da mahukuntan gundumar bankilare suka fitar ta hanyar babban taro da suka gudanar ranakun hudu zuwa biyar ga watan Nuwamba bisa tallafin Proje Silian Military Support wato Action Civil Militaire a Faransance. Komi wannan taron ya nazarta ga rahoton da Yusuf Ilewad ya aiko mana. Gurin da aka sa gaba a wannan taro shine bankaɗo dukkan matsalolin da ke gurɓata zaman lafiyar al'umma da kuma ci gaba a kan iyakokin ƙasashen. Albushira Isidiwalt, 'yar majalisar dokoki ce daga yankin Bankilare. Kasancewar zaman lafiya yana da matukar mahimmanci ga ci gaba mai ɗorewa na al'umma. Don haka ya kamata mu matsa ƙaimi wajen rigakafi da kuma kula da abkuwar rigingimu ballantana da yake muna cikin matsalolin tsaro na iyakoki. Ya kamata mu girka ƙungiyoyi domin inganta rayuwar al'ummar mu. Bayan sun tattauna sosai, mahalarta taron sun gano matsaloli da sauran abubuwan da ke kawo tarnaki ga kwanciyar hankali da kuma ci gaba a kan iyakokin ƙasashen Magashin garin karamar hukumar Kokoru na da ƙarin bayani. Duka matsalolin da ke adabar mu bai wuce talauci ba da rashin aiki ne, abin da yake saka matasa shiga ƙungiyoyin 'yan ta'adda. Matasa ga suna a warwatse, ya kamata a haɗa su a basu horo da kuma jagoranci. Daga bisani an yi nasarar samun mafita. Yoda Yasin ne gwamnan jihar Sahel Dori na kasar Burkina Faso. Mu yi ta yadda zai sanya iyakokin kasashenmu su kasance wurare ne na zama lafiya da kuma tsaro. Idan ba haka ba, duka wani ci gaba da za a girka banza ne ko ya kasance a Burkina, Mali ko Nishar duka lamarin ɗaya ne. Yankuna ne da magabata suke sakaci wajen bukatocin al'umma. Don haka muka cewa Burkina Faso wannan lamari ba kawai na jibya sojoji ne idan ba a samar matasa ayyukan yi ba to abin yana iya dawowa. Amma idan ana son samarwa matasa da mata ayyukan yi to dole sai an samar da tsaro. A gaida mana Shina da Mutari Muhammadu da wannan fasara da kuma wannan rahoton muka zo karshen labarun da harshen Hausa a madadin Mustapha Maman Sani da ya jagoranci shirin Rahila wato Sumana da ke editan maraicen yau da sauran abokan aiki da suka dafa shirin ya kai gare ku yadda ya kamata. A nan kuma akwai wato Saini Isaka wanda ya daidaita muku seti har kuka ji labarun yadda kuke bukatarsa. A haka ne kuma ni dan badan da Arlit Maulama Mangungu zan muku salama sai ku tarbi Musa Hassan a cikin labaru da harshen zabarmanci a futa lafiya. sauraron shirye-shirye Isiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.